a bar kamar saduwa a yau uku ga wata ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 shi kuma daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta 2022 a cikin tafsirinmu na wannan masallaci na masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a unguwar tsauni a jihar zamfara nigeria muna fata Allah ta'ala muna tawfiki da sadadi akan abin da muke karantawa muna cikin tafsirin mun suratul baqara inda muka kwana a jiya aya ta 253 muka sake maimaitawa a jiya bayanin wannan aya dai ba karewa ba illa dai kawai mu yi hakuri mu shiga aya ta gaba kafin mu shiga aya ta gaba abinda kawai za mu iya karkarewa da shi a ciki shine wannan aya da muka wuce ta tilka rusul ba'dhum ala ba'd akwai maganganun malamai da suke kokarin taujihi akan cewa mu'tazila suna da fassara da suke ma wannan ayoyi ta hanyar kauce ma fahimtar faɗin Allah ta'ala wa kallamallahu Musa taklima da muka yi da kuma wa minhu man kallama mu'tazila suna da magana a wannan qadiya musamman shawabinan mai littafin al-kashaf waccan aya da muka yi istisna da muka yi da zaki da ita ta sotun misali yana tawili da ya ƙarƙashin wannan aya da haka idan ahalin suna zo karantawa ya hankali kada ɓata masa aƙida domin suna tawilin cewa Allah ta'ala baya magana a sha'i eh, abin a mu'tazila suna da wannan aƙida din cewa Allah ta'ala ba magana yake ba wa kallama Allah Musa Kalima suka ce ai kallamahu ai mana kalaman ana kamar ya ji mai ciwo alkalimu shine jima mutum ciwo a larabci sai suka fasara ta da cewa Allah ta'ala ya sa annabi Musa ya ji rauni a jikinsa ba wai magana Allah ta'ala ya masa ba almuhim ayar mu ta aqida ba ta kare ba ko bayanin sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa madauka ba karewa za su yi ba wanda za mu ci karo da su a yau sai mu jinkin tsancin bayani kafin mu zo ayar Allahu la ilaha illa huwa al qayyum sai mu yi bayani akan wani insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 254 insha Allah ta'ala malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم م. يا أيها الذين آمنوا آه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة wal kafiruna humuz zalimun Allah subhanahu wata'ala ke ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kasance masu imani waɗanda suka ba da imani da gaskiya an fi ƙomin mara ku ciyar daga abinda muka azurta ku daga shi ko ku ciyar daga ɓangaren abinda muka azurta ku da shi min kabli an yi ake yawon la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a kin gabanin wata rana ta zo wanda babu ciniki babu abokantaka ba mai ceto a wannan rana sai wanda Allah ta'ala ya so ba wanda zai ce ka sai izinin Allah ta'ala wal kafiruna humu zalimuna kafirai kuma su ne azzalimai ko kuma kafirai su ne daga cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kawunansu suka saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana da alaƙa da abin da ke bayanta ayat ta gabace ta Allah ta'ala ya yi mana magana akan kan shirka da kafirci na waɗanda suka saba ma gaskiya suka yi na yaƙi-yaƙi a tsakaninsu sa'annan Allah ta'ala ya yi bayanin ƙaluta da jaluta a can baya ya yi magana kan marowata waɗanda ba sa ciyarwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke ƙin ba da dukiyarsu domin taimaka ma addinin Allah sai kuma Allah ya sake magana akan masu taimakawa da ƙarfinsu da rayukan sojan jihadi waɗanda suka yaƙi junansu a tsakaninsu da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba a ayar da Allah ta'ala ce mana walau sha Allahu maqtatal ladina min ba'di min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid to Allah ya bayyana mutane kashi biyu waɗanda suka yi sadakar rayukansu suka yi jihadi wajen ɗau kalmar Allah da waɗanda kuma suka ƙin jihadi suka ƙin ɗauka kalmar Allah da rayukansu suka yi ɓoye gaskiya haka da waɗanda suka yi rowa da dukiyoyinsu ba sa taimaka ma addinin Allah ba sa taimaka ma masu taimaka ma addini to sai Allah ta'ala ya dawo da wannan bayani a daidai wannan waje domin ya zargi waɗanda ba sa ciyar dukiyoyinsu ya yi ba mu kuma waɗanda suke ciyar dukiyoyinsu saboda Allah ta sai Allah ya ce ya yi wa lazini amanu ya kunu suka yi imani an fi mara mimma naku ku ciyar da dukiyoyinku daga abin da muka azarta ku da shi Allah ya yi muna a togaciya a nan wajen da cewa ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi duk abin da ka kama laka wannan arziki ne Allah ta'ala ya baka ba naka bane Allah subhanahu wata'ala ne ya baka shi ko kyautar Allah subhanahu wa ta'ala ku kashe fankan nan tana bata muku rukuda wannan za ku kashe kyautar Allah subhanahu wa ta'ala tana kasancewa ne ga bayinsa wanda ya yi da su wanda suka yi imani da shi da ma wanda ba su yi imani da shi ba duk Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kyauta ta dukiya to amma sai ya kira masu imani domin kiran ya kasance wannan kawai ga waɗanda Allah ta'ala zai masakayya ne ta alkhairi don cin da dukiyoyinsu saboda Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah zai ce ya ayyuwa nasu ku kula da kyau sai ce ya zai ladina amanu ya kunu suka imani domin a nuna maka cewa shi da dukiya ba mai yi sai wanda ke imani in dai a ce da dukiya ne saboda taimaka ma addinin Allah in ba mai imani ba mai wannan abu duk wanda ya da dukiyarsa a wani addini wanda ba musulunci ba to yana yi ne saboda tasgace mutane daga bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma hasara ce wani duke za ta kasance gare su inda lazina yin fiƙuna amwalahum da ya suddu an sabilillahi fasayin ha sun mata kuna alaihim hasaratun sun mai gulabuna sun mai ila jahannama wallazina kafaru ila jahannama sharuna Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda zai kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala suna cire dukiyoyinsu don su kasance mutane daga bin shiriyar Allah su kasance mutane daga don addinin Allah subhanahu wa ta'ala to anan sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu ya kun suka sanci masu imani an fi mara zaka razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi domin ba mai ciyar duke saboda Allah sai mai imani kun fahimta in ka ga mutum yana imani to zai iya ciyar dukiyarsa zai iya ba da abin da Allah ala horewa ba kowane mai imani zai ne ke ciyarwa saboda mai bayar da kuɗi amma in dai mutum yana imani da Allah da ranar lahira aka ce mai ciye da zuciyar ka wajen ɗau kalmar Allah zai bayar ko ba zai damu saboda yana neman lada ne a wajen wa a wajen Allah subhanahu wataala ya gani abin da ya bayar hasara ce ko me ya mallaka in aka ce ciye da zuciyar ka saboda Allah zai bayar don haka ciye da dukiya saboda Allah tawfiki ne na Allah duk yadda kake so ka ciyar idan Allah bai dace da kai ko ba za ka iya cirawa shi yasa in ka kana ciyar da dukiyar ka daga cikin wasu taimaka ma Allah da dukiyoyinsu to ka gode ma Allah kuma ka ƙara mai godiya ta biyu akan damar da ya baka ce ɗin ka gode ma Allah da ya baka dukiya tashin fadi sannan ka gode ma Allah da ya kira imanin da zaka cire dukiya sannan abu na uku ka gode ma Allah subhanahu ta'ala da ya yi ka mai iya ciyarwa din kaga godiya da zaka ma Allah uku gode ma Allah da ya yi kar dukiyar domin da ba dukiyar ba magana idan ka samu dukiyar sai karo na biyu ka gode ma Allah ta'ala da yi ka da imani ka gode ma Allah da yi ka da imani saboda kiran masu imani ne ana in ba ka imani ba za ka ciyar da abin da Allah ya baka to sannan in ka ciyar din sai ka gode ma Allah ta'ala da ya ba ka karfin ciyarwa din mutum da wani suke dukiya ba su ciyarwa mutum da wani kuma suke da imani sun kasa ciyarwa da aka ciyar da dukiya saboda Allah tawfiki ne Allah me ake nufi da kyar dukiya shine ka bari ita wajen da za a samu lada ko ka taimaka ma ɗaiɗaikun mutane ko ka taimaka ma gama garinsu ko ka bari ita akan wani aiki na alkhairi to a nan Allah ta'ala ya san ciye da dukiya yar wahala ciye da dukiya abu ne mai nauyi da zuciya to sai Allah da yi maka umarni cewa ɗauki dukiya ta gaba ɗaya ka bayar ba sai ya ce maka an fi ko mai mara zaƙa naku ku ce daga wani bangare min Allah ya ce wani bangare na dukiyar ba kuwa ce ba dukiyar su gaba ɗaya ba sai wanda imanin sai kai imani cikakke irin na sanawa baka duk imanin sa dukiya tana daɗi kar ku zargi mutane sun kasu ce da dukiyar saboda Allah a dukiya da dukiya sa da kyakkyawar alaƙa ita zuciyar mutum da sa a haɗe suke wani mai hikima na cewa kai ka ce da dukiya da zuciya Allah ta'ala ya narke su ne waje ɗaya kafin ya halice su ma'ana da Allah ya halice dukiya sai ya halice zuciya sai ya mayar su ma'i ma'ana ka mayar su liquid ruwa sai aka haɗa ruwan zuciya da ruwan dukiya aka cakuɗa su waje ɗaya sai aka raba su gida biyu dukiya ta shiga zuciya zuciya ta shiga dukiya ta ka ce ga dukiya da zuciya zuciya tana da alaƙa da dukiya dukiya tana da alaƙa da zuciya to ɓamɓare zuciya daga dukiya abu ne sai an yi da gaske ba abu ne ke ɓamɓare sai ƙarfin imani da haka wani malaminmu babban malaminmu ne a ƙasar nan ina cewa da ina zargin masu kuɗi ba sa ciyarwa saboda Allah ina ta ganin ba sa son aljanna ne ga aljanna ƙarara amma ka ce mutum ka ciyar zuciya yana kai shaidan na zuwa kusa da shi yana nuna mai in ka bayar fa za su kare a shaitanu ya idi kuma alfaƙara wa ya murku bilfa sha ake kai anya ya ta zargin su da an ce kawo taimako sai ga kowa na danya kowa na ya an ce kawo taimako a masallaci sai ga gaba ɗaya ranar juma'a za a zagaya a jawo abinda za a samu bai wuce 400 eh, ko yau an ce nan masallaci 400 aka samu satin da ya wuce duk da ga ramadan ana washe gari ramadan an ce a ciyar fi lillahi za a yi kaza za a yi kaza amma 400 aka ba wani lokaci karka zargi masu addini kake yan ba su cinye cinyewa suke dan ba ba ba ma wani masallacin juma'a kamar wannan ce 400 fi sabilillahi rasu. ko mutane da zo sallah sun fi 400 to ko da naira ɗaiɗai za su bayar an ya kamata ce an tar sama 400 to zuciya tana daɗi tana ɗanɗano mai zaƙi ba kowa ke ciwon ruwa ya bayar ba sai wanda Allah ta'ala gode masa don haka malamin ne ce muna ta zargin mutane ba sa bayar wa sa ne ce da Allah ya bani kuɗi lokacin yana Saudiya yana karatu sai fara tara kuɗin scholarship ɗinsa yana sayan bargo yana aikowa yana sayan bargo yana aikowa ana ta sayarwa yake wata shekara kawai sai wanda yake aikon bargo zai fito malam dukiyar nan ba ta taru ya kamata cire zakka ya ce eh ya ce ya kamata a yi zakka ya ce tofa ce yana zuwa ya sake mai magana ce kai ne malamin ko ni ne malamin ya ce kai ne malamin ya ce bari mana za a yi bayanin zakka nan ya ta jin da ya kai hanya ya ce tunan ne ya gane girman imanin wanda ya cire zakka ya bayar kalaliyar imani mai girma an fahimta kaga kenan Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya san me yasa ya ce ya ku suka imani saboda in ba ka imani ba lalle bane ka samu karfin gwiwar fita da dukiyar ka bare ta saboda Allah to sai Allah yake an fi kuma ma razaqnaku ku ci daga abin da muka azurta ku da shi abin da yake ƙara nuna mana anan duk kaga mutum da dukiya ba iyawa sa bane ba kokarin sa bane Allah ta'ala ne ya ga dama ya zabe ka baka dukiya zafin nema ba ya kawo samu in ka ganka da dukiya to Allah ne baka ba kokarin ka bane ba dubara ka bace kana iya ganin yanzu yaro karami mai irin shekarunmu ba su kai shekara arba'in ba ma sai ganka da sama da miliyan arba'in a ganka da tsarin miliyan ɗari hudu ya yi kirga kwanakin rayuwar ga gaba ɗaya ba su kyara ma kuɗin nan amma sai ga tsoho mai shekara sittin saba'in baya dubu saba'in wani ma ko naira saba'in baya da saboda tsabar talauci da yake ziyara ta kodi shi ana allailu a tsarafin haka tafiya da yin matalauci suna alaƙar juna amma kai ka da shekaru ƙanana amma yan duba a kawo ɗinka sai a cike fam da kuɗi to ka gode ma Allah ba ƙoƙarinka ba ne ba iyawarka ba ce taufiƙi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan damar mun fahimta to sai Allah ya ce mana min mar zakanakum daga da muka azurta ku da shi Allah ya kawo taukidin cewa mu muka azurta ku saboda ka gane arzikin na Allah ne in ya baka ka gode masa in ya kwace kuma kar kai kuka ka yi haƙuri sau da dama mutane Allah na jararta su ya kwace arzikinsu su kama kuka suna ramewa suna lalacewa ga gaba ka kagan sun zama iri a ka yi haƙuri Allah da ya baka lokacin ya kamata ka gode in ya karɓa yanzu kuma ya kamata ka gode sai ka yi haƙuri yanzu malamai na tattaunawa tsakanin abdul shakurun da abdul sabirin wanda aka ba mai ya gode da wanda aka jarabce shi ya haƙuri wa ya fi wani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Eh? wanda ya haƙuri ko da ka ba ya gode wanda ya haƙuri ya fi saboda shi dama musibar ta afka masa ya yi haƙuri ya daure ya da bambanci da kai da ba baka da shi aka baka to in ka gode ba me za ka yi eh? sai ka gode saboda ba baka da shi aka baka kana jin daɗi iyalin kana jin daɗi ɗan uwan kana jin daɗi makwabtanka suna jin daɗi an baka yanzu kowa al'umma gari na jin daɗi kai ko ba a baka ba yanzu abin da ake bukata gare ka shine mai dogon haƙuri ana buƙatar haƙuri gare ka cewa ka yi haƙuri karka je kai kanka zuwa ga halaka Allah ta'ala ne da zai damar baka to Allah in ka ba mu muna roƙon ka ba mu iko mu gode Allah in kuma ka ba mu ba Allah muna gode muna neman ka ba mu ƙarfin haƙuri akan abin da baka ba mu ba jama'a sai an yi haƙuri fa duk wani bala'in da kake gani yana faruwa rashin kuɗi tsoron talauci ne ke sa mutane suna sati suna cin dukiyar mutane ba kan gaskiya ba suna yin abubuwa wanda ba daidai ba duka tsoron talauci tsoron dai kara ce ba ka da shi to sai ka yi haƙuri in ba ka da shi ka yi haƙuri domin za a ƙyamace ka cikin al'umma waccan za su ce ba ta san saboda ba ka da kuɗi wayannan za su guje ka saboda ba ka isa magana ba in an zo shawara za a kulle koma ba ka ciki saboda ne ba ka da kuɗi ba ka da almanin wasalwa amma ka yi haƙuri mai mu da ba mu da kuɗi yanzu mutuwa muka yi duk ba gashi mun yi haƙuri ba ka zama daga cikin ya humul jahilu azumi ya amina ta'affuf ka zama daga cikin masu haƙuri masu nuna cewa su suna da wadata zuci ana tsammanin suna da shi ko da ba su da kozi ka yi haƙuri wani ka gan shi fesfes ana gaya ma nawa ne a cikin akawuninsa sai ka tausaya masa ba da shi wallahi amma yana tsoron ya ce ku bani don kar ku wulaƙanta sai ya shiru wani kuma yana da shi amma ya ke ci ya ke ba mutane sai gan shi a bushe kana tsammanin da ka gan shi za ka ba shi abinci ma ya ci amma yana nan shaƙi da kuɗi ba zai bayar bane shi yasa ba zai ci ba domin in ya ci za a gane yana shi da haka ba zai ci ba balle ma wani ya ce ba ni wannan bala'i ne rowa ne Allah baya son masu rowa Allah ka ba mu yi mu makama addini Allah ta'ala ce ku ce da dukiyoyinku tun kafin wata rana ta zo muku yawmin la bai'un fihi dan da babu hada hadar kasuwanci kana kin ba da kuɗi ne saboda kar jarin kai ƙari a zo sai da abu a ce kawo kuɗi ka ce ai ban da kuɗi ai ma dariya a ce wani ya tsiya ce wani ya talauci wani ya faɗa kwata shi yasa kake tara kuɗi to za a zo ranar da kasuwancin da kake so kai ba zai amfani ba wala khullatin abokantaka ba za ta yi amfani ba a ranar wala shafa'a ceto ba zai amfani ba wannan ranar in za ka bayar ka bayar ta bakin wani ce in za ka taimake ni ina rayu ka taimake ni kada sai na mutu ka ɗauko rumfa ka ba da kuɗin daba abinci ana zaman jana'iza ta ce ka taimake ni ina da rai kada sai na mutu a ka ba da kuɗin rumfa a cewa wani masoyinsa ne ga shi har rumfa ya fara ɗauko to me amfani rumfar bayan na mutu gwara ka taimaka mun sai ina da raina ba haka ba ne da taimake ka da rai da taimaki iyalinka bayan ka mutu wanda ka fito da a taimake ka kana da ranka da ma taimaki iyalinka bayan ka mutu wanda ka fito Allahu alam kowa je bincika saboda kowane da amfani su ko marayu za su gaya magwara a taimake su bayan ba su bayan kai da kake fafutukan nemo bakar leda ka kawo gida matakka ya ce bakar ashara ce ba su da haƙuri za ka ce gwara taimaka maka kafin ka mutu in ka mutu ta sanin da ya ta yi to kowa da ne da hujjar ko magidan za su ce a taimaka musu saboda su magance matsaloli yau da kullum wanda baya da shi ma zai ce a taimaka maka duk Allah taimake mu to rashin taimako bala'i domin za ka zaka cizon yatsa a gubar alƙiyama ran da kake so ka samu ladar a wani rana kuma babu kasuwa babu hada-hada ba oda ba business ba komai a ranar kawai abinda da ka je ma Allah da shi na ladar da ka samu a nan duniya da shi za ka amfani lahira ba abin da za ka samu ya ƙari in za mu zama masu kishin taimako mu zama masu kishin taimako in ba za mu yi ba to za a je ranar da dukiyar ba za su yi amfani ba shi ya manzo zala sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi Imam al-Bukhari da waninsa ya ce masabansa wane ne kuke ganin dukiyar magada ta fi ba sha'awa sama ga dukiyarsa suka ce ya rasu rasulallah waye kuwa za a ce ga dukiyarsa amma ba ta ba sha'awa ba sai dukiyar magada ashe sabai ba su gane misalin da mazala su sale ce musu ya suka ce dukiyar mu ta fi ba mu sha'awa sama ga dukiyar magada na salatu da yi murmushe da ariya ya ce ashe dukiyar da suke tare da kai yanzu idan aka ce maka ga kudi a tare da kai kudin abin ka ci a cikin dukiyar shi ne naka abin da ka sha shi ne naka abin da ka sutura da shi shi ne naka abin da ka yi sadaka da shi shi ne naka idan ka da miliyan ɗaya aljihunka ko a akawuninka ko a jakarka sai ka kashe naira dubu ɗari sauranawa ɗari tara naira dubu ɗari tara a aljihun wa suke aljihun ka suke a akawun ɗin wa suke naka a jakar wa suke taka to kana kashe dubu ɗari a cikin miliyan ɗin sai ka faɗi ka mutu ɗari ta zama tawa ta magada amma kafin ka mutu kudin suna burge ko ba sa burge ka suna burge ka ashe baka san kuɗin magada bane suke burge ka yanzu ka faɗi ka mutu sun zama nawa na magada da haka ka ciyar da dukiyarka a na taɓa jin wani malami yana ba da labarin waɗanda suka babansu ya mutu bai yi rijiya ba bai yi masallaci ba bai yi makaranta ba malamin da ya raba musu gado ya ce to ya kamata ku ware wani abu saboda ku yi baban ku wakafi suka ce to ya kara makalla da yana so ai da ya yi makansa sun yi zai tunda da da makansa ba kaga itimin suke na baya so su da haka wannan namu ne ba nashi bane to ta ga wannan musiba ce wannan bala'i Allah ta'ala shi rage mu a dalilin wannan zan gabatar mana da wani mashru'i da muke tunani za mu in Allah da ya tsira Ramadan nan wanda ba mu fara sanarwa ba dai amma dai zan gabatar mana da shi harakokin addini suna buƙatar kuɗi ya koyan wa musulmi harakokin addini suna buƙatar tattalin arziki bayan Allah suna wahala matuƙa idan aka ce ana neman taimako saboda ke makama addinin Allah sai gaga a jojin ɗan siyasa wancan ya wulaƙanta ku ya mawa ƙarya ya yaudare ku a jojin wancan ɗan kasuwa ya dinga jirga ku har ku gaji ku ƙyale shi to wannan abin gaskiya ya fara isar mu ya fara isar mu duk da ni ba na zuwa gidan kowa domin neman taimako da ina zuwa domin harkar addini yanzu ma na daina saboda in ka je mutumin da kawai bai isa bai gaya ma magana shi bai gaya ma magana to ni ba na zuwa gidan kowa wajen taimako amma yan kwamiti suna kokarin su gaskiya kuma yana tausaya musu yadda na suke jere da wahalhalu da suke yi to za mu ma mashru'i na wakafi da mahaifa duk wanda yake son yi ma iyayensa wakafi da mahaifiyarsa da mahaifinsa duk wata aƙalla za ka ba da naira dubu ɗaya duk wanda yake so yi ma mahaifinsa wakafi da wannan abin aƙalla ke na shekara za ka ba da naira dubu goma sha biyu duk wata za ka ba da dubu ɗaya duk wata za ka ba da dubu ɗaya to za mu ba da sanarwar ba da daɗewa bayan Allah ya ga sai da duk wanda yake so ya ma iyayensa wakafin naira dubu ɗaya a wata na san dai naira dubu ba kuɗi bacci amma in muka taru muka tara sai zama kuɗi haka ne kuma dai naira dubu ɗaya Allah bai hana maka dai samun naira dubu ɗaya in ga baka da dubu ɗaya Allah bai baka dubu ɗaya ba to gaskiya kai shirin barin duniya dan bala'in ya maka yawa naira dubu ɗaya ba wani kuɗi bane a katin waya ni a yau katin naira dubu biyar ma nasa ni da nake talaka almaji, to na san kukun fi ni kuɗi kuna da kuɗin da kuke sawa da yawa naira dubu da yadda za mu dinga bayarwa a wata za mu buɗe akawun da za a dinga sa wannan kuɗin naira dubu ɗaya kuma duk wanda ya sa naira dubunsa a ƙarshen wata za a tura maka abin da aka tara kuma duk aikin da aka yi za a gani a whatsapp cewa ga abin da aka naira dubu ɗaya don kakkace zargi mai kaka ba naira dubu ɗaya ne aka to ba mu fara bayanin bari tukuna. mun zo kan ayar infaki ne watakila na gan imanin ku ya dan motsa kan infaki shi yasa ne muku bushara da wani ba ba shirya ba tukuna da dan saura amma dai a cikin ramadan din zan insha Allah malamu ci bismillah ci gaba abun ba mu kara ayar ba shi Allah ta'ala ce la bai'un fi wala khullatin wala shafa'a ar qiyama ba kasuwanci ba ba ba abokantaka babu kuma me ceto a gobe alkiyama da haka duk wanda yake sai makansa alkhairi tana nan duniya sai makansa ka mutu ka mutu shi kenan ya kare wal kafiruna humuz zalimuna Allah ta'ala ce kafirai su ne azzalimai al-imam Aba ibn Dinar yace da Allah ta'ala ce wal kafiruna humuz zalimuna zai ce alhamdulillah mun gode ma Allah ta'ala da bai ce wal zalimuna humul kafiruna da Allah ta'ala ce azzalimai su ne kafirai to da waye zai sha ayyuna lam yuzlim nafsu waye ba zalimi ba cikin mu wane ne ba zalimi ba dukkan ba zalimai ne ba wanda bai zalunci kansa ba rayuwarka tana buƙatar ka yi ƙoƙari ka bauta ma Allah don ka samu aljanna mai gwaɗi a gubar alƙiyama ka ƙi ka zalunci rayuwar ko ka zalunce ta ba ka zalunce ta dan uwanka suna buƙatar taimakon ka ƙi ka taimaka musu ka zalunce su ko ba zalunce su ba ka zalunce su rayuwarka tana da ikon da zaka motsa kai ta haka ka kika ka motsa ka zalunci cikin ko baka zalunci kanka ba zaka kwana kana ta tunani idanunka bude kana kallon waya kana kallon silin duk wannan ba lada kake samu ba da zaka tashi ke ko da na fira raka biyu ce lada zaka samu ko zaka samu lada ba to ka ki kana ta kallon tiktok kana ta kallon facebook kana ta kallon whatsapp ha dazu mala yake nuna min wata tiktok kai masiba take a cikin ramadan fi sabilillah wa rasuli masifa ana bala'i a ramadan a tiktok ba daidai ba ne ba kyau masifa a cikin ramadan mu yi hakuri mu kau da kai mu dinga zama masu afuwa mu yafe ma junanmu abin da yake damu to Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humu zalimun kafare su ne azzalimai ba a ce azzalimai su ne kafare ba da an ce azzalimai da dai mun zalunci kawunan mu sai zama mu ne kafiran to mun gode ba Allah ta'ala bai sanya azzaliman su ne kafirai ba amma ya sanya kafirai su ne azzalimai saboda sun zalunci kawunan su ba su yi imani da Allah ba ba su kai rayuwa zuwa ga da Allah ta'ala ne tausaya musu taimaka musu ba to wanda zai kasance a wannan hali su ne azzalimai saboda sun kafirce mu Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi da Allah zai taimaka musu ba Allah ka tsare mu da kafirci me Allah ce gaba الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أبنجي سبحانه وتعالى جايم الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيوة دقم دكتر دوانا آية للبركة ina muna murna ina muna hani allale da karanta ayi da tafi kowace aya daraja cikin alƙur'ani wannan aya ita ce a'azamu ayatun fil qur'an ita ce mafi girman ayoyi a cikin alƙur'ani ita ake ce ma kuma ta ayatul qur'an jagoran ayoyin alƙur'ani a ƙur'ani babu wata aya da ta kai daraja da ƙimar wannan aya a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan aya ta zama ayatul kursiyu ayatul kursiyu ita ce Allahu la ilaha illa huwa wannan aya ta sauka ne da daddare sadda aka sauka ma manzala Allah da ita bai yi wata wata ba sai da ya kira Zaid bin ya ce maza maza zo ka rubuta wannan aya ita ce ayatul kursiyu ita ce kuma ayar da ke ɗauke da ismullahi al'azam ismullahi al'azam shine alhayyu alqayyum Allah ya girmama wannan aya bai sanya mata kishiya ba a cikin alqur'ani babu aya take daidai da wannan aya a kab alqur'ani ita babbar aya ita ce kuma aya mai girma da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin alqur'ani wannan aya tana da falala tana da daraja tana da fifiko da Allah ta'ala ya mata wanda bai motsa ayoyi a cikin alkur'ani ba hadisi ya zo daga malaman hadisi da suka kawo hadisin abazar Allah ta'ala abul munzir Allah ta'ala ya kara masa yadda abul munzir yana zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya abal munzir atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam ka san wace aya ce take tare da kai wanda take kowace girma a cikin alqur'ani sai ce Allahu wa rasul a'lam Allah da manzansa su kadai suka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita masa yace ya abul munzir ka san wace aya ce take tare da kai wanda take kowace girma daraja a cikin alqur'ani yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kadai suka sani nabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita mai wannan tambayar har so uku a karo na uku sai Allah ta'ala ya da shi mai ilhama sai yake hiya ayatul kursi ita ce ayatul kursi nabi sallallahu alaihi wasallam da kikirjin sa haka yace ina maka murna lale da samun ilimin da babu irin sa cikin alqur'ani sanin cewa aya tafi fi kowace daraja ita ce ayatul kursi ina maka maraba ina maka murna ina maka ta goma shi albishiri da wannan alkhairi da ka sani cewa ayatul kursi ita ce ayatul kowace daraja a cikin alkur'ani al'imamu tirmizi rahimahullahu ta'ala da kuma al'imam hakim abu abdullah al-nisaburi saurato hadisi dukkaninsu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan aya ita ce aya tafi kowace daraja a cikin alkur'ani imam muslim ya rauci hadisi da muka faɗa da farko amma abu abdullahi al Saburi ya ƙara da cewa ita wannan aya tana da harshe da kuma laɓa guda biyu wanda take ma Allah ta'ala kirari a wajen saƙin al'arshin ubangiji suna girmama Allah ita wannan aya da kanta tana da harshe wanda ke yaban Allah subhanahu wataala take yi ma Allah tamjidi da tahmidi da tasbiti tana girmama Allah subhanahu ta'ala dalilin wannan aya ta zuwa cikin Alƙur'ani sannan wannan aya Allah subhanahu wataala ya saukar da ita dan ta zama mai bayanin gaggawa da kuma mai bayanin jinkiri ma'ana bayanin gaggawa shine Allah ya sanya wannan aya ta zama mai kariya da katangar ƙarfe ga dukkanin cutarwa ta wani shedani ko aljani ko wani mutum da zai cutar da kai wannan aya fara ce ma'ana garkuwa ce da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa da bayanka ina wanda suke cikin bala'i ina wanda suke cikin musiba ina wanda suke cikin barazana a wajen aiki da barazana ta abokan zama da cikin tashin hankali da musiba ta mutane da aljanu da wanda suke hana ku zaman lafiya da wanda yake ma barazana da kujerarka ta ofis da wanda yake bakin ciki da ci gabanka da wanda yake hasada da abin da Allah ta'ala baka dukkaninku albishirinku ga magani Allah ta'ala ya baku a cikin wannan aya mai girma hadisi ya zo daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri da kuma Ubay bin Ka'ab da Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum dukkanin su kowanne da zabanin ruwaya Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa da kamar da Imam al-Bukhari ya kawo hadisin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wakilci ma'ana jagorancin kula da zakka ta ramadan da sadakoki da aka dinga bayarwa a ramadan wanda ake tarawa a bikin mali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Abu Huraira ya zama mai gadin wannan dukiya din yana ne yana gadi sai ga wani mutum ya zo da daddare a cikin duhu ya zo yana kamfatar wannan abincin da aka bashi amanarsa ya lallaba ya lallaba ya kama wannan mutumin yana kama shi sai ya ce masa na kama ka wallahi la'arfa annaka ila rasulullahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kai karar ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina hada ka da Allah ka duba girman Allah ka tausaya mini mutum ne mai rauni mabuci iyali mai jin yunwa wanda yake da bukata da yawa shine nazo in sama ma iyali na amma kai hakuri ba zan ƙara dawowa ba yace kai alƙawari yace nayi alƙawari ba zan dawo ba Abu Hurairah ya tace shi yana zuwa jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da asuba ce ya kuka yi da mutuminka na jiya ma'ana wannan barawon da ka kama da kuka da shi abin sai ba mabu hore da mamaki sai ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na kama shi yana satar abinci ya ce mini mutum ne mai rauni ma'abuci iyali mai jin yunwa wanda yake da bukata a taimaka masa sai na ce mai to kayi alƙawarin ba za ka dawo ce na yi alƙawari ba zan dawo ba da haka na sake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innahu sayyaut tabbas zai dawo ƙarya yake ma zai dawo Abu Huraira <coughs> yace tunda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka na tabbatar da mutumin zai dawo sai na je na sake kafatar ku na sa idanuna ina kallo can sai na ana ibar abinci ina duba sai na sake ganin wannan mutumin ne sai na kama shi saboda na san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun zai dawo sai na kama shi Na ce wallahi sai na kai ƙararka wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mini bawa ne mai bukata mai jin yunwa wanda ke iyali yana cikin rauni ka yi haƙuri ka taimaka mani ba zan ƙara dawa ba Da ke ka yi alƙawli ki na yi alƙawli abu hurai da ya tafi shi yana zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai ya kai da baƙonka barawanka ha wanda ka kama ya kuɗe da shi yace kaji ya gaya mun irin abin da ya gaya mun jiya bawa ne mai jin rauni bawa ne mai rauni bawa ne mabukaci mai iyali wanda suke jin yunwa mai rauni za Allah sallallahu alaihi wasallam ya aukai da shi ce na na yaran tsamin cewa ba zai ƙara dawo. nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙarya yi maka zai sake dawo. Abu Hurairah ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mun haka na gane cewa to zai dawo na sake kafa tarko can sai na ga mutumin nan ya sake zuwa yana ibar abinci na kama shi na ce yau kam ba abin da zai hana ka zuwa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ina hada ka da Allah ka tausaya mini mutum ne mai rauni mutum ne mai jinyinwa, wanda yake cikin bukata mai iyali wanda suke cikin rauni da kuma jinyinwa. sai ce tabbas sai na kai gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina haɗa ka da Allah na rantse Allah ba zan ƙara dawowa ba amma bari ga maka abinda idan ka yi shi ba zan ƙara dawowa ba kuma zan gaya ma wasu kalmomi inda Allah ta'ala zai ma kasan ga karfe tsakanin da sharrin shaidani da sharrin kowane irin mutum ne mai cutarwa sai ce karanta min sai karanta mashi Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har yazo kan fadin Allah ta'ala wa huwa al-aliyyul azim ya gama mashi wannan aya din Abu Huraira yana zuwa jan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da asuba sai ce ya kai da kai da bakonka yace na kama shi ya sake maimaita mini abin da ya gaya mini na ce sai na kawo ƙarasa wajenka ya ce ba zai sanar da ni wasu kalmomi ba masu tsada wanda idan na faɗe su Allah zai kare ni daga sharrin shiɗanu da sharrin kowane irin mutum mai cutarwa da hasara mai hasara da abin da ake jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ya gaya maka sai ce ya karanta mini faɗan Allah ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm har ya karasa min wannan aya zuwa fadin Allah ta'ala wa huwa al-aliyyul azim nabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya ma gaskiya amma ka sani tantirin makarici ne abin da ya gaya ma gaskiya ya gaya maka ba ƙarya ba ce amma shi ne makarici sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi wai shin ka san da wa kuke kai in koma da shi kai komo da kafin da ba kuke wannan abu ya ce ya fi rasulullah wallahi ban sani ba ya ce ba kowa ne illa shaidan da shaidan kuke ta wannan kama karyar da shaidan kuke ta wannan je ka dawo din shi ne yake zuwa yana sata amma ya gaya maka abin da shi ne maganin shaidanu maganin aljanu maganin bala'in din mai bala'i Allahu la ilaha illa huwa alhajj qayyum duk bala'in da ya bala'i Allah ya karanta wannan addu'a mujarrab akwai sadda wasu makiya Allah suka samu gaba suka hana mu zama lafiya da muka sa su gaba da wannan adda wallahi sai Allah ta'ala ta su daidaita su duk gaba da suka lalace mu muna nan daram ban mutu rikiyar Allah ya gwada mana karshen su ya gaya mana aniyar su to shedan ya karanta ma Abu Hurairah wannan addu'ar cewa idan ka zo bacci ka daga hannu ka karanta wannan addu'a ka kwanta Allah ta'ala da kansa ne zai dinga gadin ka kaga wannan ba karamar addu'a bace shedan ya gaya ma Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda haka a cikin sahihan hadisai cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a ta ayatul kursi kafin ya kwanta kwana to Allah ta'ala da kansa zai dinga gadin sa inda za a karbi rayuwarsa Allah ta'ala da kansa zul jalali wal ikram shi zai karbi rayuwar wannan bawa din ashe wannan addu'a ba karamar addu'a bace idan dai har Allah subhanahu da kansa shi zai karɓi rayuwarka ne yi gadinka lalle wannan addu'a ta kai matuƙar addu'a kazalika daga cikin falalar wannan addu'a din nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutanen su ubai cewa ba zan gaya maka abinda idan kana faɗi ba a bayan kowace talla za su kasance ma garkuwa daga shiga wuta ba abinda zai hana ka shiga aljanna shine kawai mutuwa wa yake so shiga aljanna nan wa yake so kuma ya shiga aljanna wa ke so ya shiga aljanna kowa yana so to ba abin da zai hana ka shiga aljanna idan kana kanta hadis kursi sai mutuwa to wa ke so ya mutu ha waye ke so ya mutu to in daga to in dai kana ta hadis kursi bayan kowace sallah ta farilla ya su yi ka karanta ya yi azhar ka karanta ya yi la'asar ka karanta ya yi magariba ka karanta ya yi sallar isha'i ka karanta bayan kowace dubu dubura kullu salatin ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa ko da laifinka ya kai girman kumfar teku ne ko ya fi ardin yashi ne na bayan ƙasa na tsakkuwar bayan ƙasa wallah ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa duk wanda yake cikin bala'i da musiba da neman buɗi a kasuwa da maganin budurwa mai taurin kai da bazawara mai raba ƙafa to ayatul kursi take maganin su ayatul kursi in ka ga yarinya tana ce maka in mm, ka ce mata ya labari ta ce har yanzu dai me yake ciki ta ce ka dai dakata to wannan mai taurin kai maganin ta shine mai ayatul kursi maganin budurwa mai cin kudin samari ta ƙi gaya masa gaskiya lamba 1 lamba 2 lamba 3 ta ganta da samari jozin maganin ta shi ne mai ayatul kursi in kana karanta ayatul kursi Allah zai yayi maka dukkan damuwarka yayi maka bakin cikinka da damuwarka Allah zai albarkaci rayuwarka ku sani ɗan uwa albarka rayuwa ba shine tarin kuɗi kwanciyar hankali shine albarka mun fahimta Allah ya baka albarka a rayuwarka shine na tsada ba wai tara ma kuɗi ƙyale ka da wahala ba Allah ƙara mana zaman lafiya <coughs> to <coughs> Allah ta'ala zai ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah ya fara da abin da babu wanda ya sai karkar shi Allah ya fara da sunansa mai girma wanda babu wanda yake da wannan suna duk duniya sunan Allahu ba wanda ya cancanta ya mallaki wannan suna idan ba Allah shi ne Allah wanda yake mahalicci wanda ake nufi da bauta al'ilahu wanda ake nufi da bauta shi ne kadai ake bautawa Allahu la ilaha illahuwa Allah shi ne kadai la ilaha wanda ake nufi da bauta babu wanda ake bautawa sai Allah alhayu rayayye alƙayyum wanda ke tsayayye da zatinsa la ta'khuzuhu sinatun gangadi ko an gaje baya kama Allah wala nan ban dai ma bacci lahu ma fi samawati wa ma fil ard abinda cikin samai, da abinda ke cikin ƙasa dukan su na Allah ne subhanahu wataala man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi wane ne ya isa ya ceto a wajen Allah ta'ala ba tare da izinin Allah ba ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah yana sanin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai ko abin da ke tsakanin duniya da abin da ke tsakanin lahira Allah ta'ala duka ya san wannan wala yushiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a babu waɗanda suka isa kewaye ilimin Allah ko su san abin da Allah ta'ala ya sani illa bima sha'a sai kadai abin da Allah ta'ala ya so a sani shine yake bayyanawa ga bayan sassani a bayan kasa wasu a kursiyuhu samawati wal ard ubangiji ta yalwaci sammai da muke gani da ƙasai gaba ɗaya, wala yauduhu ma, kiyayewar sammai da ƙasai gaba ba basu gagari Allah ba ko yi ba Allah ta'ala nauyi ba wa huwa al azim Allah shine wanda ya kasance maɗaukaci al azimu kuma mai girma wannan aya ita kadai Allah ta'ala ya ambaci sunansa da zamirin sunansa a cikinta har su goma sha takwas wanda wannan kaɗai ya isa guda maka cewa wannan aya da Allah take magana babu wata aya a ƙur'ani da ta haɗa sunayen Allah da zamirin sunansa har su sha takwas ɗin ba wannan ayar kamar yadda alimamu ƙofafi rahimahullahu ta'ala ya ambata mana ita kaɗai wannan aya ta ambaci sunan Allah da zamirinsa su goma sha takwas muna iya kirgawa da inda ku gaba ɗaya don mu same su a cikinta Allah ta'ala ce Allahu sunan waye la ilaha la ilaha sunan waye Ta la ilaha babu a wanda ake bauta sai Allah illa huwa huwa A zamiri ne na waye Allah nawa kenan Alhayu. rayayye ne sunansa ne alqayyum sunansa ne nawa kenan la ta'khuzuhu sinatun bamirin hu anan nashi nawa kenan wala nawm lahu ma fi samawati lahu nawa kenan ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu nawa illa bi idnihi ya'lamu ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء شنو وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده نعم ها حفظهما الله تعالى وهو نعم العلي نعم العظيم نعم تنبتوه su ne sunayen Allah ta'ala guda goma sha takwas a cikin wannan aya babu wata aya kuma a ƙur'ani da ta haɗa wannan sai a ji a ci gaba da kacici kacici ana bayar da ta gina rediyo wanda ya ci a bashi kujerar makka wanda ya ci a bashi mota wanda ya ci a bashi dubu ɗai ba shi nan ba na magana kake hmm. sha bakwai a sha takwas sha takwas ko kana jin yunwa ne ba ka da kuɗi ne ba ka kirga da wasu abu ko tayyib to mu dawo fasararta Allah ta'ala yake Allahu la ilaha Allah shine Allahu dukkan wani yare da ka sani a duniya yana da sunan Allah cikin duk yaren duniya babu yaren da babu sunan Allah cikin ko akwai duk yaren da nake ji a duniya akwai sunan Allah cikin da Hausa ne suna Allah shine Allah da larabci allahu da turanci ne god almighty sai wani yare da baburanci ana cewa hell hell da baburanci sai kayi da gaske za ka gani saboda yaren abubuwa uku suna kusan iri daya idan ka ce hell sunan allah hell kayan ciki Hal sama ga sai kayi daga ci wajen bambance wannan su da baburanci da in yamura jifa shi ne ke da fulatin jifa rawu ba kuwa jin fulatin jifa da bare bari eh da bare bari ba babbar bare ne jin mutane ne eh? a hajji <laughs> to yarabanci ba eh kai ba ya rabi yayin a wurin mata koya to manci ba ina mutanen musulman nijar ina suke eh rubuto mana a ya ake faɗi Eh? suna bin ma zuk eh, rubutu a facebook to duk eko iko ko na taba an taba fada mu a gana ma na manta iko iko to Allah ran ya ce wanda suke bin ma comment sai su rubuta mana sunan Allah da yaran su sai mu faɗa <laughs> to Allah da sada mu to Allah shine Allah Allah Allah kenan la ilaha Allah ta'ala ko da bauta ga kowa sai tabbatar da bauta gare shi kadai saboda babu wanda ya cancanci bauta sai Allah ta'ala illa huwa sai shi Allah ta'ala alhayyu menene sadakoki ne sakonni to Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ba a bauta kowa sai shi kaga annafiyu wal itbat Allahu la ilaha ita wani la'in ta kore bauta ga kowa nafyu listihqaq al-ubudiyyah li jami' illa huwa sai aka yi isbat aka ce sai Allah shi kadai kun bayyana alhayu wanda ke Allah ta'ala rayayye ne Allah rayayye ne duk wanda ba Allah ba yana mutuwa wanda yake Allah shi kadai ne baya mutuwa alhayu ke kun bayyana kimar Allah duk ilimin mutum sai ya mutu duk basira ka sai ka mutu duk kudin ka kuma sai ka mutu ba wanda yake da ko koyo wanzu a bayan kasa duk wanda ka sani sai ya mutu amma Allah ta'ala shine alhayyu wanda yake rayayye wannan yana nuna mana kowa mutuwa zai Allah shi kadai ne zai dawoma shi kadai ne wanda yake da sifata rayuwa wanda ke rayayyen da ba zai mutu rayuwar Allah ta'ala mutuwa ba za ta riske ta ba sa'an nan kuma rashin samuwa bai taɓa riskarta a baya ba ni da kai shekara dubu ba ma rayu halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an duka babu mu amma yau ga muna raye nan da shekara ɗari watakila ni kaɗai ne a bayan ƙasa lokacin duk wataƙila kun tafi Mukan muna nan sai abin da Allah ta'ala yi to wa yake so ya mutu ko an nan da ya aure kwana kaga zai dai mutu ai yi zala za ka dai ka mutu ne ko wata ɗaya bai da aure bai dai mutu magacin da aka fara karatu bai zo ba sai yau ango Allah wallahi ango yana ku tsora Allah ango yana ba na ganin suna zuwa tafsiri da yawa ku tsora Allah to to Allah ta'ala alhayu ne rayayye ne sannan kuma alkayyumu ne tsayayye ne a kan al'amarinsa da zatinsa Allah subhanahu wata'ala babu wani abin da bayansa suke yi wanda Allah ta'ala bai sani duk abin da bayi suke yi sananne ne a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan alhayu alkayyum shi ne ismullahi al'azam in kace an ce ismullahi al'azam ko ismullahi azim in ka je don malaman bid'a malaman ɗariƙa za su ce ma za a yi maka addu'a za a baka sirrin ismullahi azam to wannan shine sirrin gashi nan na baka kyauta ba sai ka kawo kuɗi ba duk rayuwarka in abu yayi tsanani in za ka roƙi Allah ta'ala ka roƙe shi da wannan suna na alhayyu alqayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith duk abu ne tsanani ka gaya wa Allah akwai lokacin da al'amura karin rincaɗe ni wata yarinya ta dinga bani wahala na kasa gane lamarin duniya da na shiga halwa na dinga wurdin ya hayu ya kayyum nake ke Allah ka bayyana mun saukin al'amarin ne in samu samu ɗin rashi rashi Allah rashi nan take na ji Allah ce da musanta amma da ina karatu zai dinga ganin ta a gabana wannan kafin ya aure ne ba wai bayan na aure ba kafin ya aure ne ai tun da na aure malam shikin sai na gane sirrin alhayyul kayu Allah ya bani mace mai kirki mai haƙuri mai ladari mai mutunci mai sanin ya kamata haga Allah ya canza miki nan a tsoron ai ai ai mu ba ma tsoron matanmu tsaro ne ba tsoro bane ko tsaro ne dai an taba eh wannan saboda tsaro ba da tsoro ba Allah ki kan balan lakal rabi to waye mata sa bata fita wani ba ha kai ma ga kan dan karamin yaro ka sani cewa maman ka ta ta kowa ko to balle ni da nake da mu'minatin kana ta tun muhajjibatin mu nake ba ai da gaske nake mata ta tana da kirki in ka kayan daɗin da ta haɗa mun zan zo tafsirin nan ta cika mun hut da kayan daɗi wallahi ba na tsammanin cikin na akwai wanda matar sa mai wannan yake kai to kaga ka shaida ko kai ma ka shaida da ina dan kuna ci da su ba da shi ke kai ha wanda ma yake ba mu abincin buɗe karin kaga bayar da kayan daɗi inda mata ta haɗo mu ko da haka ka gode ma Allah idan ma Allah ta'ala ya baka mata tagari Allah ya ba mu dacewa da aka alhayyul sirrin Allah ne sirri ne mai karfi tsakanin Allah da bawan da kai ko wannan bandin da suke damu in muka rike wannan sirrin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum Allah sai ga Allah ya tarasa su Allah shine rayayye alqayyum kuma tsaye su kuma dukkan su masu rauni duk waɗannan yan ta'adda na daji da wannan makiran shugabanni da muke fama da su dukkan su masu rauni ne amma ku riko da sirrin alhayyu alqayyum ku gani idan Allah ta'ala bai ba mu mafita akan abubuwan da suke ba mu wahala malamai suka ce wannan alhayyu alqayyum siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda yake da wannan sifa in ba Allah ta'ala ba shine kadai ya fara da sunayen da babu wanda yake da su Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum duk duniya babu wanda yake da wannan suna din Allah ta'ala ma roƙonka ka ba mu sirrin wannan sunaye ne wannan suna malamai suka ce annabi isa alaihi salatu wassalam idan ya ɗebi taɓo laka yayi yayi me yake cewa tsuntsu na laka to idan yana son Allah ta'ala ya hura masa rai da yake cewa yana hura yana yana tare matattu yana warkar da guragu yana warkar da kutare da makabi sa'annan kuma wa yakhluqu min at-tin ka at-tayri فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرز suka ce idan yi wannan addu'ar da yake shine ya hayyu ya kayu sai wannan abin ya zama abin da Allah ta'ala ke zama don haka wannan suna ne mai girma suna ne mai ƙarfi suna ne wanda yake ba wanda ke sai Allah subhanahu ta'ala Alhayu alqayyum ina ganin tafsirin wannan aya ba za mu kammala shi ba saboda lokaci yayi sai dai mu tsaya nan mu dawo gobe a farkonta mu sake tafiya inna lillahi ta'ala abin da muka faɗi dai Allah ta'ala ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure kuma ko tun taɓa harshe Allah ta'ala gafarta mana ga sakuna da suka zo aka ce wani bawan Allah ya aiko da sarkar dabino yana neman Allah ya biya masa da bukatun na alkhairi Allah ya biya maka da bukatun na alkhairi shi ma wani bawan Allah ya ba da sadakar naira ɗari biyu yana neman addu'a Allah ya haɗa hankalinsa da iyalinsa saboda ya kasa gane kansu subhanallah Allah ya baka ikon gane kansu wannan ma ya aka ce ya ba wata baiwar Allah ta aiko da sadakar dabino tana neman addu'a to ke ma Allah ta'ala biya miki da bukatun kina alkhairi sannan na hudu kuma wani bawan Allah ya ba da sadakar naira arba'in da fatar Allah ya yi masa bukatunsa to dukkansu Allah ta'ala ya biya masa da bukatunsu na alkhairi don wannan suna da muka karanta alhayyul qayyum Allah ta'ala ya bamu mafita gaba daya kan rayuwar mu Allah ma roƙon sunayen ka mafiya kyawu da sufufin ka madaukaka Allah ta'ala ka bamu zaman lafiya a kasar mu Allah ka riba muna asiriya ka abin da muke tsoron sa Allah muna roƙon ka gafarta mana da mu da iyayen mu da malaman mu Allah ka hada kawunan mu akan abin da ke shine alkhairi da maslaha ga addinin mu ya ubangiji Allah muna roƙon ka ka tausaya mana Allah muna roƙon ka ba mu shugabanni masu tausayin mu Allah ka ba mu tausayi shugabanni masu tausayin mu tsohon mai gidanmu kuma wanda ya daɗe ya ɗaukar tafsirinmu na wannan masallaci mai albarka his excellency tsohon mataimakin gwamna malam ibrahim wakala yana fama da harbin da barayi suka yi masa a hanyar abuja zuwa kaduna muna fata allah ta'ala ya bashi lafiya an mai da shi abuja saboda abin ya zama ya kiyace muna roƙon allah ta'ala ya bashi lafiya babban masoyi ne gare mu ya daɗe ya ɗaukar tafsirin nan da muke yi allah ya bashi lafiya allah bashi lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin